takalmin karfe da shugaban pdp ba manga tukur ya saka da barazanar take dun mai mu'amala da sabuwar pdp karkashin kawo baraje shine martani mai zafi da ya fito tun rabayuwar jam'iyyar gida biyu a ƙarshen makon jiya pdp <laughs> Tukur wanda ya gabatar da jawabin nasa ta salon ba sani ba sabo ya samu tafi daga mukarrabansa waɗanda suka sake dawa kujerunsu da suka hada da Olise Metu da kima cikwe tamkar dai ba wani sabon sauyi da zaben cike gurbin ya samar. ana daɗe raɗin takardar rajistar pdp na hannun ɓangaren baraje ga kuma wannan matakin da suka ɗauka na rusa sulhu ita ce tambayar da na yau mai taimakawa ba manga kan siyasa sanata abubakar gada duk wanda yake mallaka wani abu na jam'iyyar pdp wanda ba halatacce ba shi ma ya san wannan aikin haramtacce ne sannan a ƙarƙashin dokoki kowane iri ma wanda jam'iyya take da mallaka shi to ba wanda zai iya zama yana da hurumin ta'ammali ko iko ko rike ko ajiwa ko kiyaye wannan sai wanda jam'iyya ta zaɓa ko ta naɗa akan hakan. Watakila in kun ci gaba da matsa musu ba su fice su koma jam'iyyun adawa. Ai tsarin mulki ya ba kowa dama ya je inda yake so ko an gaya ma zai ka zauna PDP. 'yan gamayar adawa ta apc dai na nuna cewa sun san za a rina ga yadda pdp ke daukan halin hawainiya a kwanakin nan Ga ma martanin sanata Hadi Sirika na APC. chairman nasu Alhaji ga Tukur abin da ya faɗa abu ne wanda ya ci karo da doka. Doka bata ba shi wannan hurumin ba. Baya da damar yin haka nan. su kuma suna da iko da yancin yin haka ni a sani na cikin mutanen da suka nuna sun bi wancan tafiya sun kai santoci kusan arba'in da su waɗannan mutane santoci arba'in da mu santocin da ke apc tun tuni dama muna tuntuɓar juna kuma cikin ikon allah yanzu allah ya kawo lokacin da mu da ke adawa baki da muke da rinjaye a majalisa eh, saboda haka wannan ba abin mamaki ba ne dama wani abu ne wanda mun daɗe muna tattaunawa a junanmu don neman sake ma ita ƙasar baki da alƙibla wanda za ta kai ga jama'a su samu waraka saboda ina tabbatar maka cewa eh, cikin mutanen na arba'in waɗanda suke santoci ne masu ci yanzu na pdp dukkaninsu sun sha alwashin shigowa wannan tafiya tamu eh, ta apc amma dai zan bakka tukuna tunda ba su riga suka ikirarin apc din ba ka biyo mu ka sha labari alamu na nuna gwamnoni da 'yan majalisar sabuwar pdp ba za su raurawa ba da wannan barazanar ta neman su sauka daga kujerunsu ko ko su nemi ahuwa daga tsohuwar pdp a karya wanga a tura wanga a hidda wanga wanda yake kusan jam'iyya ba ta ɗauka haka na tun da jama'a sun ba ta nan shugabanci na ƙasa ga duk mai ƙwayoyin mu haɗa wani cewa mun ceto ta daga gujewa daga hannun mutanen da ke suke mulki raka ba kariya ga wani jam'iyya. Gwamna Aliyu wa maku kenan na sabuwar PDP, Nasura da Ma'il Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.